nasarar da ya biyo bayan kiran da manyan sarakunan jihar nema suka yi tare da haɗin gwiwar ƙungiyar fulani irin su mete allah na cewa za a gudanar da addoyin tsinuwa wato fulako ga doni fulaci da ke da hannu ayyukan garkuwa da jama'a da ma ake nuna manema labarai wasu da aka kama da kuma wasu da suka tuba a rundunar 'yan sandan jihar rundunar 'yan sandan ta ce ma za ta ci gaba da haɗa kai da ƙungiyoyin da ke neman ci gaba to wai ko me waɗanda suka tuba ke cewa ga ta bakin ɗaya daga cikin waɗanda aka yi wa wankan tuba. Ta kama shan mun ga wadda za mu yi garkuwa mu samu kuɗi mu yi mu samu kuɗi kuma yanda yanda na faɗa ma ɗin nan muna gani muna samun su a banza kuma a banza suke wushe mu. Kiran da nake musu wanda ya yarda ya ji wanda ya san na aiki da shi ya ji kiran da zan mishi sawarin da zan bashi ya kawo kanshi in bai kawo kanshi ba kuma kawo shi wanda na sani domin muna nan ungiyar mu yatti Allah yanzu mun shiga muna nan cikin ta yanzu da wanda muka sani da wanda ba sani ba ma sai mun kama wanda ya san shi shi kuma sai mun haɗa kai mun je mun kawo su da izinin Allah wallahi in gaya maka Allah ba ni in batar Allah ba ni in batar Allah ba ni in batar har mutunci da kanshi aka kawo abu mai adalci wanda zai taimaka ma jama'a shi ma ya ga hakan ma ya haimace tunda inda yana sa mutum yayi wani abu da mun kuma ba abun da aka kulla sa muka dawo da kan mu ma mu shiga shiga jama'a mu taimaka ma wanda suke neman zaman lafiya mu haɗa kai da su duk wani kuma guntun ɓarawa da muka sani yana bo yanzu muna da niyan kwakulo shi eh. kawo shi ko ya zo da kanshi ko kuma mu kawo shi. CP Audu Madaki da ke ma zama kwamishinan 'yan sannan jihar Adamawan ya ko bai na wasu nasarorin da suke samu a yanzu. Muka bi su a hankali hankali muna ta reading yawancin areas nasu kuma muka zo muka blocking hanyar samun abinci su a can uh, duwatsun da suke boya idan muka yi cewa lalle lalle sun repenting complete da zai mun approach state government mace to wannan yaran fa ga abin da suke amma yanzu sun repenting kuma ya kamata a nemi musu abin hannu wanda taimaka rayuwarsu amma a yanzu haka suna da kam muke musu kam suna aiki hannu da hannu da yan tabbata plako da kuma yan miyati Allah har yanzu akwai yan wasu zuwa suke daji muna so su dinga ba mu information inda za a je a same su a risin nasu a yi recover duk am nasu su abin kenan so yuzu abin da muke so yuzu muna yuzin nasu shi ko shugaban kungiyar mai yatti Allah Alhaji Jawoji Isa ya ce za su ci gaba ne da ba da haɗin kai. Mu shugabanni na Miyatiyal na jihar Adamawa mun zanna da executive namu mun duba ya kamata mu haɗa kai da security na Adamawa don mu kawo adama zaman lafiya mun duba jihar adama da security jihar adama da gwamnatin jihar adama suna son zaman lafiya shi yasa muka zanna muka hada kai insha Allah kuma sun ba mu haɗin kai dari bisa dari mutane mu kuma suna nan za su ba mu haɗin kai sun ba mu haɗin kai dari bisa ɗari magana fulaku muke yi amma mutane da suke da suka zo hannun mu yanzu nan suka tuba suka kasa suka taimakon mu sun kai mutum goma sha suna nan suna kasa suna taimakon mu duk wanda bai kawo kansa ba in dai an ambace shi in an yi abun nan an ji an kamo shi mu ba hannun mu a ciki za mu miƙa ma. Kwa 'yan watannin baya wasu shugabannin ƙungiyoyin sa kai na Fulani sun ba da haɗin kai to amma kuma daga bisani akan ma bi su har su ne ana kashe su batun da masu fashin bage ke ganin fa dole ne a taimaka. Muhammad Ismail tsohon editan jaridar leadership wanda yanzu ma ke nazari kan hakokin tsaro a arewa maso gabas ya ce muddin ko za a bar 'yan sa kai ba tare da ba su kariya ba to fa labuda da sauran na aka ba. akwai wasu mutane waɗanda suke kokari akan wannan magance wannan matsaloli da barwa da muke fama da ita kamar su wanda 'yan sa kai nan wanda rayuwarsu gaba ɗaya tana cikin hatsari wanda kullum kokarin shi ne su ga cewa waɗannan mutane da suke laifukan nan ko sun shawo kansu a zuwa zuwa da su ko kuma suna yaƙan su to wa'anda suke sa suke sa karfin su da kuma duk wani abu sirar nasu da kuma shiga cikin hatsari cikin wannan abu ya kamata gwamnati ta karfafa wa'annan mutanen don in ya kasance akwai irin wa'annan mutanen kuma akwai haɗaka su da jami'an tsaro kuma an ba su karfi eh, da kuma maybe ana tallafa musu su ma za su samu karfin da za su ci gaba da aikin nan ya kamata a ce akwai wani taimako musamman ma idan akan wannan aiki su rasa rayukansu ya kamata a ce gwamnati akwai wani tallafi da za ta yi ma iyalinsu sannan kuma suna raye din ma ya kasance akwai wani tallafi da ake musu wanda zai karfafa musu gwiwa akan su ci gaba da wannan harka da suke sa. Koma da menene fatin talaka shine Allah sa kulliya take biyan kudin sabulu. Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.